Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. A yau ake kammala babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 76 wanda aka buɗe tun ranar 14 ga watan nan na Satumba a birnin New York a ƙasar Amurka. Taken babban taron na bana shine gina juriya ta hanyar kyautata zato, farfadowa daga annobar corona sake samar da makoma mai ɗorewa tare da ɗaukan matakan da suka dace da buƙatun duniyarmu, mutunta hakkokin jama'a da kuma ƙarfafa Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya halarci babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma har ma ya yi nashi jawabin tun ranar Juma'ar da ta gabata. Mr. President, the theme of this year's General Assembly, building resilience through hope to recover from COVID-19. Shugaba Muhammadu Buhari kenan yake ƙara jaddada taken babban taron a farkon jawabin shi. To ko waɗanne muhimman batutuwa shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya taɓo a cikin jawabin da ya yi a babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya? A kan hakan Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da masanin kimiyyar siyasa, Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. Amma da harko mun nemi jin ra'ayoyin 'yan Najeriya mazamna Amurka da Afirka ta Kudu a kan jawabin na shugaba Muhammadu Buhari. sunana dr abla ahmed yusuf daga jami'ar pretoria afirka ta kudu muhimmin abin da na tsinta a cikin jawabin wanda ya eh, magana shine harkar matsalar tsaro da kuma kamar zan ce eh, ya yarda cewa yanzu kungiyar boko haram tana da tasiri da neman gudunmuwan kasashe duniya a taimaka akan hakan da ina ganin a mu a arewa wannan matsalar tsaron ita ce abinda ke ci mana tuwo a kwarya akwai kuma maganan yaduwan ƙananan makamai ita ma ina ganin za a iya alakanta ta da matsalan tsaro da matsalan boko haram ko ina ganin aka tambaye ni top priorities ina zan ce maganan boko haram da kuma wannan maganan kananan mm, yaduwan kananan makamu akwai kuma maganan matsalan mulkin demokradiyya a yankin yammacin afirka wanda kuma ganin yadda shugabanni suke zama fiye da wa'adinsu sai kuma ganin neman a yafe basussuka ni na ganin wannan su ne kamar mahimmai a sunana abubakar janaidu a mazaunin jihar new jersey a kasar amurka wato dangane da jawabin da muhammadu buhari ya yi ya jibanci ta mahangin da aka dube ta ya yi maganganu da dama kamar misali sauyin yanayi ya magana kan kanana da manyan makamai ya yi magana akan covid-19 sannan ya magana akan sabon salon da ya shigo yanzu na juyin mulki a afirka sannan kuma ya yi hannunka mai sanda cewa haka ɗin yana faruwa saboda wa'ansu shugabanni sakan so su juya tsarin mulkin kasar domin su samu damar ci gaba da mulki to amma duk jawabin da ni ban ga abu sabo ba domin kamar misali a ce maganin covid-19 bai faɗa mana shin mutane kutankucin mutane nawa ne suka samu wannan shashawar ba sannan kuma ainihin um, rigakafin da aka aiko da shi da kasashe nawa kasa ta samu kin gani duk nan babu ba za ka haɗa jawabinsa da misali kamar jawabin eh, shugabar barbados ba prime minister barbados ba wanda yake kina ji ta buɗe magana ta faɗa abin da ya kamata a yi abin da ake kai da abin da ya kamata a yi amin far ɗaya ta yi ba ta tsaya tana ta wani zagaye-zagaye ba abinda na hanga kenan akan maganar jawabin na buhari jama'a assalamu alaikum sunana usman ahmad kabara Uh, dan jarida mai zaman kansa dan asalin najeriya mazaunin jihar virginia da ke amurka to hakika na bibi abubuwan da ya faru ko kuma maganganun da shi shugaba muhammadu buhari ya yi a taron unga da aka yi wato na majalisar ɗinkin duniya da aka yi dinnan. new york wanda kuma jawabai ne masu kyau gaskiya ya yi maganganu masu kyau masu mahimmanci a game da cewa a najeriya tana cikin matsalar tsaro maganar cutar corona maganar tattalin arziki maganar murkushe 'yan boko haram da 'yan bindiga da yake nuna cewa gwamnatinsa na ci gaba da yi to amma akwai wata magana ni a ciki duk maganganun da abin da ya fi daukar hankali na shine ya yi magana cewa akwai matsalar taɓarɓarewar ko kuma rashin jagoranci na gari a mulkin dimokuraɗiyya da kuma maganar tabarbarewar tattalin arzikin al'umma na maganar yadda talauci da fatara suka damu mutane da maganar yadda ya kamata a shawo kan wannan al'amarin to wannan su ne abubuwan da suka fi jan hankali na musamman da ya magana akan cewa akwai rashin daidaito na ayyuka ko shugabanci a tsakanin al'umma a gida najeriya to amma abin da na so a ce ya yi bayani a kai ko kuma abin da na so in ji ya fito mana da shi karar saboda kowa zai iya fitowa ya yi bayanin abin da yake ganin cewa zai kare masa mutunci ko kima amma ba lallai ne in yarda in baka bani hujja ba na so a ce a jawaban da ya na maganar rashin daidaito na so in ji shin shi yaya aka gwamnatinsa ta bambanta da gwamnatocin baya a maganar rashin daidaito misali in kika kalla ko kuka kalla al'amuran da yake faruwa na ayyukan da ake tsakanin kudancin najeriya da arewacin najeriya sannan kuma akwai rashin daidaito a nan ko babu mun so a ce ya bamu hujjar yadda gwamnatinsa ta bambanta da wannan a gaban shugabannin duniya da ya bayani saboda su tura an kana musu magana suna kallon mecece hujjar da ka dogara da ita ba kawai zubar baki ba sannan na so a ce ya yi magana a kan hujjar da zai kafa na cewa gwamnatinsa ta demokuraɗiyya ta bambanta da sauran gwamnatocin demokuraɗiyyar najeriya da suka bambanta saboda mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza hujja kenan sannan kuma maganar talauci da fatara na so a ce ya taɓo maganar yaya aka yi ne wai kuɗin najeriya darajar naira take ta karewa kullum sannan kuma ana nuna mana kamar advantage ko kuma kamar wani dama ce ga 'yan najeriya in kuɗin ya karye saboda an yi kaza an yi kaza an toshe boda can an toshe kaza an hana shigo da kaza an sa tax a kaza an yi wane ne na so a ce ya ba da hujjoji a gaban shugabannin duniya na ya aka yi kuɗin mu yake ta taɓarɓarewa ne kullum mutanen gida sai kuka suke akan talauci da fatara kuma mu ba mu ga talaucin nan da fatara sun ragu ba na so a ce ya ba da hujjar cewa idan ana sa ran talauci da fatara zai ragu ne yau ko gobe to da sai ya gaya mana Wasu 'yan Najeriya kenan mazamna Amurka da Afirka ta kudu da ra'ayoyinsu a kan jawabin shugaba Muhammadu Buhari a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 76. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Har wa yau, za ku iya jin shirin ta Google Podcast ko Buzzsprout da Spotify ko TuneIn Radio da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 zangon FM a Kano. Yanzu ga tattaunawar Muhammad Awul Suleiman da masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja akan muhimman batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya taɓo a cikin jawabin da ya yi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 76. Batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana a kansu a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya suna da dama. To amma za a yi zaɓi guda huɗu ko biyar haka a matsayin su ne manya ko masu muhimmanci. Na'am. Yau na farko dai ya yi magana game da wannan annoba ta COVID-19 wanda kusan za a ce a wannan shekaran shi kan shi taron ita ce ta yi kane kane wato kamar shi ne aka yi amfani da shi a matsayin babban batu da ake jawabi a kai ya fayyace karara irin abubuwan da najeriya ta yi da matakai daban-daban da gwamnatinsa da sauran gwamnatocin jihohi da hukumomi da ma mutanen Najeriya suka yi wurin yakar wannan annoba. Ya zayyana abin mataki-mataki ya kuma yabawa waɗansu ƙasashe wanda ya ce sun taimaka wa Najeriya musamman ma a wurin ba ta kyautan allurar nan ta rigakafi. ya yi magana mai muhimmanci kwarai da gaske game da yaƙe-yaƙe da ake yi a ƙasashen duniya daban-daban da kuma dai rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda ya ce abin da yake jawo shi shine saboda bazuwan ƙananan makamai da kuma bin bindigogi musamman a sashen afirka ta yamma ya kuma yi magana akan cewa abin bakin ciki ne sannan a hankali mulkin soja yana dawa a wannan yanki na afirka ta yamma wanda ya ce umar da bayan haka shi ne irin karan tsaye da waɗansu shugabanni suke yi musamman ma ga dokoki da kuma ka'idojin demokradiyya kuma babban misalin da ya bada shi ne irin ta yadda karfi da yaji suke canza tsare-tsaren mulkin kasashensu don su ci gaba da kasancewa ko kuma dawama akan kargan mulki wanda kuma wannan abu shi ke sa su kuma sojoji a ziga su su zo su yi mulki ya kuma yi magana game da rawar da majalisar ɗinkin duniya ya kamata a ce ta taka a waɗansu manya-manyan batutuwa musamman ma ƙorafe-ƙorafen da ake yi a game da cewa irin canje-canjen da ya kamata a yi a majalisar tsaro ta hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya wato security council akwai sai kwarai da gaske ya ce yanzu kusan shekara goma sha biyar kenan ake ta magana ta fatar baki akan cewa ya kamata a ce an yi canji a tsarin wannan hukuma wanda ya ce kamar abubuwan da suke faruwa yanzu ita wannan hukuma maganan gaskiya shine ba ta wakiltan kasashen duniya ko kuma tun da aka mutu da ɗinkin duniya alif ɗari tara da arba'in da biyar har zuwa yanzu ba a samu cikakken canje ba ya kuma dage a kan cewa afirka tana neman gurbin zama ko kuma wakilci a wannan majalisa kuma ya kamata a ce an yaka cikin gaggawa ya kuma nuna muhimmanci na zaman lafiya a wasu na duniya musamman ma inda ya ƙara jaddada matsayin majalisar ah, ɗinkin duniya a kan rikicin falasina da isra'ila wanda ya ce mafita shi ne a yi ƙasashe biyu ɗaya na huda ah, ɗaya da larabawa da kuma na yahudawa to kamar yadda na faɗa ya yi batutuwa da dama amma dai ina ga waɗannan su ne manya-manyan batutuwa da ya taɓa wannan jawabi nasa. Na'am. To waɗannan jawabai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar Kana ganin ta waɗanne ɓangarori ne za su shafi rayuwar talakan Najeriya kai tsaye? Yawato akwai wani babban batu da ya faɗa wanda na manta ban na ba kuma kusan ma shi ne ya kowane muhimmanci. Wato yawa inda ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya musamman ma waɗanda ake kira G20 wato ƙasashe masu wanda suka ci gaba ɗin nan. Ya yaba ma tsarin da suka ce sun fito domin sauƙaƙa biyan ruwan bashi da ƙasashe da dama suke fama da shi wanda shi buhari ya fito fili ce ma kamata a ce bashin ma gaba ɗaya ya kamata a yafe to ga wannan batu ne mai muhimmanci kwarai idan aka wannan kira nasa wannan zai taimakawa najeriya da afirka ma da sauran ƙasashe masu tasowa wanda ba su suka sun sha musu kai yanzu maganar da ake shi ne in an yi kasafin kuɗi fiye da sulusi na kuɗin da Najeriya take tarawa na kasafin kuɗi duka ana ko dai biyan ruwan bashi ko kuma biyan bashin kansa. To saboda haka idan aka wannan kira nasa ko da rage bashin aka yi ko kuma a'a a dai ce an bada ɗan wasu shekaru haka kafin a ci gaba da biyan bashin to kaga zai taimaka. masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja a tattaunawarsu da Muhammad Awal Suleiman. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba da izinin Allah. Godiya ga abokin aikina Muhammad Awul Suleiman da duka waɗanda suka bamu damar tattaunawa da su. Yanzu a madadinsu duka, Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.